وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na litinin sha hudu ga watan almuharram a shekara ta 1448 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 29 ga watan 6 a shekara ta 2026 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al'aqidatu dahawiyya ta imamu abu ja'far dahawi alwarra Allah ya ji kansa da rahama daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano yau muke dawowa hutu tun daga hutun babbar sallah ko to da fatan Allah madaukin sarki ya sa mun dawo a sa'a ayyukanmu na alkhairi Allah ya karba mana kurakuranmu Allah ya yafe mana yau insha Allah za mu yi darasi na 29 in ba manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya a ƙarshen matashiya ta 83 da haka yau za mu tashi farkon matashiya ta 84 Imam tahawi yana ambato akidun ahlus sunna wal jama'a ma'ana akidun da suka tabbata na musulunci da nassin alqur'ani da nassin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai suka ƙudurce suka ɗauko suka kawo mana sai ce wa shafa'atul lati lahum haqqun yana daga cikin aƙidar da ƙur'ani ya tabbatar hadisai suka tabbatar sahabbai suka ƙudurce kuma suka isar izuwa gare mu cewa ceton annabi gaskiya ne lallai manza Allah zai yi ceto ƙur'ani ya tabbatar da batun ceto na annabi da na sauran bayan Allah na gari kama daga sauran annabawa da manzanni da kuma waliyai kai har ma da mala'iku kai ɗungurin gumma Allah zai yi ceto to da kan ahlu sunna wal jama'a sun yarda da cewa akwai ceto to shine imamu ya ce wa shafa'atu kuma ceton nan Allah dakharaha lahum wanda Allah ya adana wa bayansa na kwarai cewa za su yi haƙƙun gaskiya ne ayoyi suna nan da yawa a ƙur'ani da suke magana a kan ceto tare da ƙa'idojin ceton ƙa'idojin ceton suna da matuƙar mahimmanci a san su kuma a kiyaye su ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗi cewa babu wanda zai yi ceto sai wanda ya wa izini kaga ya nuna akwai ceton amma da sharaɗin sai an yi wa wa mai ceton izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ba wanda zai yi ceto a wajen Allah sai da izinin Allah to anan kaga aya ta tabbatar da akwai ceto amma ba ta saki ceton sake ba kaidi ba cewa zaru zuga ne kowa ya abin da ya ga dama ba haka ake nufi ba cewa wani zai zo ya ɗauke ka a aljihun babbar riga wannan ƙarya ce wani ya zo yanzu yana buga kirji yana zai cece ka in an je gaban Allah ma kai duk abin da kaga dama shi ya tsaya ma ko in ma aka je gaban Allah kaga baka shiga aljanna ba ka takume shi to in ka yadda da wannan baka yadda da ceton da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi ba domin annabi da ya zo da batun ceto bai kuma bar shi sake ba kaidi ba bai kuma bar shi barkatai ba an gane ko ba ta akai kowa ya ja waɗanda ya gada ba ba haka ka'idar ceton annabi take ba ba haka ka'idar ceton da alƙur'ani ya magana a akai yake ba da haka ƙur'ani ya tabbatar da akwai ceto amma da sharaɗi. Sharaɗin shi ne dole ne kan kai ceton sai Allah ya maka izini to yanzu idan wani ya zo a duniya ya ce maka yi abin da ka ga dama zan cece ka tambayar da za ka yi masa Allah ne ya maka izini in Allah ne ya maka izini ina nassin ina inda qur'ani ya ce wani zai cece ni ina inda sunna ta ce wani zai yi ceto mu kula da wannan da kyau shi yasa ba za ka taɓa ganin ahalu sunna suna rawar kafa a babin ceto ba ka ji an ce ga wani malami daga cikin malaman ahalu sunna ya ce zai ceci almajiransa ba za ka taba jin wannan ba da haka ahli sunna sun yadda da akwai ceto amma da sharaɗi sharaɗin shine Allah ya maka izini an gane ko kamar yadda aya ta sake cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto ba zai amfani ba a wajen Allah sai ga wanda Allah ya wa izini daka ba magana shehuntaka bace ba bale ka ce duk wanda ya zama shehu zai yi ceto ba wannan bane akwai mutanen da za su yi ceto ba ma shehu ne bane ba ma malamai ba ne amma dai muminai ne salihan bayi domin ba sharaɗi ba ne sai ka zama malami kake zama mumini ba sharaɗi ba ne dukkanin malami ya zama salihin bawa akan samu salihin bawa kuma ba malami ba to da ka ka'ida dai shine ba za a yi ceto ba sai da izinin Allah a wata ayar ma yake wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda Allah ya ce wa kam min malakin da yawa mala'iku fis samawati a sama la tuguni shafa'atuhum shay'an cetan su ba zai tsina ne komai ba mala'iku fa Allah ce illa min ba'di an yi azana Allah sai bayan Allah ya ba da izini liman ya sha'u ga wanda ya so ya ceto wa yarda da kuma wanda ya yadda a ceta kaga ita wannan ayat ta ma ƙara sharaɗi ɗaya bayan Allah ya yi wa mai ceto izini kuma sai ya yadda a ceto za a ceto yanzu mu ɗauka kawai Allah zai ce da kai malan tanko je ka yi ceto ba fa ana nufin je ka ɗauko wanda ka ga dama ba a'a je ka ɗauko wane da wane da wane ta yi wane da wane nan baka san su ba baka san su ba baka taɓa ganin su ba ba ku zamani ɗaya ba to wannan duk zai daɗa fito maka da cewa abin da da yawa daga cikin sufaye suke gaya wa mutanensu na bacin ceto wallahi ruɗin kwakwalwa ne har cewa suke yi shehu tijjani ya yi izini ga dukkan almajiransa wai annabi ya masa izini duk almajiransa zai cece su ya kai su aljanna duk almajiran shehu tijjani duk almajiransa zai cece su to abin tambayar a ina annabin ya masa izinin ina ayar ina hadisin kuma in ma shi an masa izini to kai din a ina aka yarda kai din a cece ka tunda ayat ta ce illa min ba'di ayya azana Allah liman yasha'u wa yarda sai wanda aka yi wa izini shi kuma ya ceto wanda aka yadda da ka ita shi ceto a lahira ba sanayya bace ba wai ka san wane bane abokinka ne almajirinka ne kun yi rayuwa zamani ɗaya ba wannan bane in Allah ya so sai ce je ka ceto mutumin da baku taba zamani da shi ba ba dan kabilar ka bane ba yaran ka bane bai san ka ba baka san shi ba amma lokacin da zaka cece shi in an baka ceton sai a gaya maka sunansa kuma a gaya maka inda yake je ka ɗauko shi na fata an gane to mu lura da wannan wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa mun yadda da ceto bisa ga ka'idojin da qur'ani ya faɗa na ceton da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu yan kalakatu masu cewa ba su yadda da komai ba sai qur'ani su ba su yadda da ceto ba yana daga cikin basic na aqidar usul nasu abin da dole ne sai ka yadda za ka zama cikinsu shika-shikan aƙidarsu daga ciki ba su yadda da ceto ba in kwa kaji sun ce maka sun yadda to wallahi sai dai in taƙiya za su yi maka amma su ba su yadda da ceto ba to abin tambaya ayoyin ƙur'anin nan da suka ce za a yi ceto ina suke a wajen ku me ma'anarsu ku fito ku fassara wa mutane a ji daga bakin ku muna kalubalantar titiƙuri ya yi tafsirin waɗannan ayoyin Man zallazi ya shafau hu? illa bi iznihi wala tanfa'u shafa'atu hu? illa liman azina la an gane ko wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda kafirai Allah ya ce wala tanfa'uhum fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba ashe kenan akwai masu ceton sai dai akwai wanda cetan ba zai wa amfani ba suwa kafirai da kansu za su ce famalana min shafi'in wala sadiqin hamim yau ba mu da mai ceto ba mu da wani masoyi makusanci da da haka ya tabbatar da cewa akwai ceto sannan yana daga cikin abin da shi titi uri yake faɗa ya ce wai shi bai da matsala da duk hadisai in dai suna magana akan darajar annabi to tambaya shi ne hadisan da suke magana akan annabi zai yi ceto darajar annabi suke faɗa ko rashin darajarsa to me yasa bai da su ba ashe kaga ƙarya yake yi ceto da aka faɗa ƙarin darajar manzo Allah ake dada fito da ita ko kuwa tauye darajarsa ake yi ƙarin darajarsa ake fitowa da ita kamar yadda zamu ji akwai ceton ma da ba wanda ya isa yi shi sai annabi har annabawa ulul azumi minar rusul ba za su iya ba annabi ibrahim ba zai iya ba nuhu ba zai iya ba musa ba zai iya ba isa ba zai iya ba manzo Allah kadai shi zai iya wannan yana nuna darajarsa ko yana nuna rashin daraja daraja me yasa baka imani da shi ba amma kana yaudarar mutane kana cewa ai kai baka da matsala da hadisan da suka yi magana akan daraja annabi tambaya hadisin ceto bayanin daraja ne ko ba bayanin daraja ba me yasa baka yadda da shi ba bayan ayoyin da suka magana akan cetar to kaga wannan ya nuna maka ƙarya ne da haka imam tahawi ya ce kama ya fil akhbari kamar yadda aka rawaito cikin hadisai lafazin akhbar jam'i ne na khabar khabar ana faɗarsa ana nufin hadisi tare da cewa kalmar khabar labari ta fi hadisi faɗin ma'ana maganar annabi akan ce da ita khabar maganar wani annabi ma akan ce da ita khabar amma hadisi ne ba a cewa sai ga maganar annabi an gane ko shi yasa malaman ulumul hadis ko usulul hadis, ko mustalahul hadis, sukan ce al-khabaru muradifun lil hadis. kalmar khabar ma'anarta ɗaya ce da kalmar hadisi sai dai yutlaqu alaihi wa ala ghairihi akan cewa hadisi khabar wani hadisi ma akan ce da shi khabar to da ka anan da imamu tahawi ya ce kama ruwiya fil akhbar yana nufin fil ahadith kamar yadda ya zo cikin hadisai cewa annabi zai yi ceto to shine shekh fauzan ya ce ash-shafa'atu aidan ceto har ila yau min masailil aqidatil muhimma suna daga cikin mas'aloli na aqida masu matukar muhimmanci wanda yana da kyau lallai kowane musulmi ya san da su kuma ya kudirce su kuma ya musu kyakkyawan kudiri irin yadda Allah ya ce irin yadda manzon Allah ya ce dan ka kubuta ka zama mai kubutacciyar zuciya ka je wa Allah kana da ingantacciyar aƙida a ranar da ba wani abu da zai yi amfani a duniya sai lafiyayyar aƙida yau لا ينفع wala ولا illa man a أتى bi بقلب salim. lafiyayyar aƙida kaɗai ita take kubutar da mutum a wajen Allah a gobe kiyama ba ƴaƴanka ba ba yawan aikinka ba ba dukiyarka ba yau aikin ma in babu aƙidar ki karɓa ba yace li'annahu qad dalla fi ithbati ha'una sun domin wasu mutane sun bata a babin ceto magana akan ceto da yawan mutane sun bace da yawan mutane santsi ya ɗebe su sun zame Allah ya tsare mu ya ce wa gala fi isbati ha'unasun wasu kuma sun wuce makaɗi da rawa wajen tabbatar da ceton sun yadda za a yi ceton amma sai suka sake shi sakaka ƙofa buɗe duk ɗan ƙungiyarsu za a cece shi duk ɗan ƙungiyarsu ruwa ta sha ya ci banza kaga wannan sun saki ceto sakaka da wanda suka ce ba su yadda da ceton ba da wanda suka sake shi sakaka duk sun kauce wa daidai sai wanda ya kudirce ceton kuma bisa ga yadda Allah da manzo suka ce a kudirce to wannan shi ya zama akan daidai Allah ka sa mu cikin su ya ce wa tawassata fiha unasun amma wasu mutanen sun tsaya tsaka-tsaki a maganar ceto wanda kuma haka ake so a komai ba su wuce gona da iri ba kuma ba su ki cewa akwai ceton ba ma'ana ba su yi musunsa ba kuma ba su sake shi sake ba kaidi ba sai ce fashafa'atu shafa'atu yawmal qiyamati annasu fiha ala a ƙasa ceto da zai faru a ranar alkiyama mutane sun kasu gida uku game da ceta Ƙaumun galaufi fi wasu sun ruwi sun wuce gona da iri wajen tabbatar da ceto hatta ɗalabu hamilar amwati kai sai da ta kai suna neman ceton a wajen matattu ma a duniya tun daga duniya yake kama wani shehu ya ce cece shi saboda tsabar gigi shi kansa shehun bai sanya za a yi da shi ba fa shin ma ya sha ko bai sha ba zai sha ko ba zai sha ba baka sani ba ka kama shi kaga ka kama kafar wala wa min quburi kai wasu har daga kaburbura suna neman ceton je wajen na kabari yana kacece ni shehuwa ne kacece ni shehuwa ne bai san shi ma dukansa ake ko ya sha ba kaga wannan kasassaba ce wa min al-asnami kai har akwai masu neman ceto a wajen gumaka wa min al-ashjari kai akwai masu neman ceto a wajen wasu bishiyoyi wa min ahjari kai har akwai masu neman ceto a wajen wasu duwatsu to duk wannan ceto ne na na baɗiluhu na rashin tabbas na ƙarya na jabu domin duk waɗannan abubuwan ba wanda ya ce maka za su yi ceto Allah ya ce ba mai ceto sai wanda ne wa izini shin yanzu wanda kake kira a kabarin a ina Allah ya masa izini shi yanzu bishiyar da kake kira wa ya ce maka bishiya za ta yi ceto shi yanzu dutsen da kake kira wa ya ce maka dutse zai yi ceto ubangiji ya ce wa ya abu min dunillahi kafirai suna bauta wa wani koma bayan Allah ma la durruhum wanda bayi da ikon ya cutar da su wala yanfa'uhum ko ya amfanar da su waya yaquluna suna cewa haula'i shufa'auna indallah waɗannan su za su cece mu a wajen Allah gumakan da suke bautawa fa sai su ce masu ceton mu ne a wajen Allah kaburburan da suke bautawa fa sai su ce wai ceton mu za su yi a wajen Allah neman ceton su muke shehu ka cece mu wal iyazu billah suratu yunus wannan aya tana cikin suratu yunus aya ta goma sha takwas ubangiji ya ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfan wallazina takazu min dunihi awliya'a waɗanda suka riki wasu waliyai koma bayan Allah suke neman abin da ake nema a wajen Allah a wajen su in ka tambaye su me yasa kuke haka sai su ce ma na abuduhum mu ba bauta musu muke ba illa li yuqarribuna ila allahi zulfa mu dai so muke su matsar da mu kusa da Allah shehu ka isar da mu wajen Allah sai a shigar da mu wa ya ce maka shi a ciki yake wani dalili kake da shi na cewa shi din ya shiga in shi din ya shiga wa ya ce maka wani ke shigar da wani ba kowa ke shiga da kansa ba ba wanda Allah ya ce wani ka kawo min wani abinda Allah ya ce kowa ya taho da kafarsa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. ubangiji ta yi ina amsa kiran mai kira in ya kira ni bai ce ba ina amsa kiran mai kira in ya kira ka ka kira masa ni wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijin ku ta ku kira ni zan amsa bai ce ba ku kira shi ya kira ni in amsa a'a da haka manzo Allah bai taba cewa wani daga cikin sahabbansa in ka shiga musiba kira ni ni in kira maka Allah ba annabi bai taba faɗa haka ba abin da yake ku kira ku. ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun minal muslimin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا فذاك ubangiji madaukakin sarki kullun ta yake a kira shi a kira shi ba a kira wani ya kira shi ba to da ka Sheikh Fauzan ya ci gaba da cewa wa qa'ifatun ghalat fi nafyi shafa'a kun ga wayancan sun yi azarbadi wajen tabbatar da ceton da kuma wangale kofarsa ta yadda har duwatsu ma su a wajensu suna ceto har kaburbura ma a su suna ceto sai ceto waɗansu kuma wa ifatun galad wasu kuma sun wuce gona da iri su ma amma fi nafi shafa'ati su ca suka kwata-kwata ma ba cetan. annabi ba zai ceto ba sauran annaba ba za su yi ba mala'iku ba za su yi ba Allah ma ba zai ba ba wanda za a ceta su haka suka ce sai ce utazila kamar mu'tazilawa almajiran wasilu dan ada'u an gane ko wal khawarij da khawarijawa waɗanda suka yi wa sayyidina ali tawaye kuma suka rinka kashe da yawa daga cikin sahabbai to yana daga cikin miyagun aƙidunsu su ba su yadda da maganar ceto ba babu ceto fa innahum nafaw shafa'a domin su waɗannan duka sun ce ba ceto har ƴan ƙalaƙato a yau a tafarkinsu suke fi ahlil kaba'ir suka ce duk wanda ya mutu da babban zunubi kuma ya shiga wuta to ya shiga dindindin kenan ba fita ko da yana da imani wa khalaqu suka saba wa mata tawatarat bihil adillatu abinda dalilai suka yi dandazo wajen tabbatar da shi minal kitabi na littafi ƙur'ani kenan wa sunna da sunna ingantattun hadisai kenan fi isbati shafa'ati wajen tabbatar duk ayoyin da suka yi magana akan ceto sai su ki karɓa su su canja musu ma'anoni duk hadisan da suke magana akan ceto sai su ce su ba ruwansu da su wa ahlus sunnati wal jama'a su ku ahlus sunna wal jama'a tawassatu sun zama 'yan tsaka-tsaki wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata fa asbatu shafa'ata ahli sunna sun yadda akwai ceto alal wajhi allazi zakarahu Allahu wa rasuluhu kamar yadda Allah da manzo suka ambata mana wa amanu biha ahli sunna sun yi imani da ceto min ghairi ifratin wala tafritin babu shishigi babu nokewa da baya da baya ba su ce babu ceton ba ba su kuma ce akwai shi kofa buɗe kowa na iya yi ba a'a ba haka bane ba da haka sai Sheikh Fauzan ya ce wa shafa'atu fil lugha asali dai ka sani ita kalmar shafa'a a yaren larabci ma'akhuzatun mina shafai an ciro ta ne daga kalmar shafa'u shafa'u idan aka ce shafa'u wa huwa diddul wutri shine diddul wutri kishiyar wutri wutri mara shafa'i tagwai duk abin da zai rabu gida biyu a larabci shine shafa'i duk abin da ba zai rabu gida biyu ba shine me wutri kololuwar wutri shine ɗaya. an gane ko shi yasa yana daga cikin sifofin Allah shi wuturi ne domin shi ɗaya ne inna allaha witrun yuhibbul witra Allah wuturi ne kuma yana son duk abu mai wuturi wuturi to da haka asalin kalmar shafa'a an ciro ta ne daga kalmar shafa'u shi kuma shafa'u yana nufin abu guda bibbi bibbiyu ko sallah ce kai raka'a biyu kai me shafa'i amma da kai daya ta zama me wuturi sai a ce shafa'i da wuturi wa shaf'i wal watr Allah ya rantsuwa da abu guda biyu da kuma ɗaiɗai wal fajr wa layalin ashir wa shaf'i wal watr to da ka shi shafa'i daga shafa'a ne a shafa'a daga shaf'u ne shaf'u kuma shine diddul witri sai ce fal witru abinda ake nufi kuma da witri huwa al fardul wahidu shine ɗaya tilo wa shaf'u shi kuma shafa'i huwa aktharu min wahidin shine sama da ɗaya Isnani kamar biyu au arba'a ko hudu au sita ko shida wa huwa ma yusamma bil adadi zawji shine abinda malaman lissafi suke faɗa da yaren larabci su ce al'adadu zauji an gane ko mana lamba mai aure wacce take rabuwa gida biyu wa shar'an amma a shari'ar musulunci idan aka ce shafa'a ceto ai alwisadatu fi qada'il hajat shine ka shige wa wani gaba dan bukatar sa ta biya an gane ko kamar yadda da Hausa muke cewa alfarma to wannan ita ce kalmar da tafi dacewa da kalmar shafa'a a ma'anar shari'a idan shari'ar musulunci ta ce shafa'a wanda muke fasara mu ce ceto to yayi daidai da bahaushe ce yayi min alfarma domin abin da ake nufi da alfarma shine dai abin da ake nufi da shafa'a ka wuce wa na gaba don wata bukatar sa ta biya abin da shi ba zai iya jawo wa kansa shi ba na amfani ka shige masa gaba ya samu wannan shine alfarma ko to wannan shine ma'anar shafa'a amma da ma'anarta ta shari'a sai ce wisaɗatun baina man indahu alhaja wa sahibil shine ka zama tsaka-tsaki tsakanin mai bukata da wanda zai biya masa bukata wane yana neman abu kaza amma ba zai iya zuwa inda zai samu ba to kai kuma sai ka shige masa gaba sai ka nemo masa daga wajen mai bayarwa sai ka bashi sai ce wahiya ala qismaini ita kuma shafa'a iri biyu ce akwai shafa'atun inda Allah wa shafa'atun inda khalqi akwai ceto a wajen Allah da ceto a wajen mutane kai wa wani alfarma a wajen mutane yan uwansa da kuma aiwa wani alfarma a wajen Allah suna da bambanci ina fata an gane fashafa'atu indal khalqi shi ceto a wajen mutane ka shige wa wani dan ka sama masa wani abu a wajen wani mutum abin halitta irinsa ya zama kai masa alfarma ko kai masa ceto shi kansa alaki sumaini iri biyu ne shafa'atun hasana akwai mai kyau wahiyar umurul hasana shine cikin al'amura masu kyau an gane ko ka shige masa gaba don ya samu wani abu na halal wanda a ciki babu kumbiya kumbiya babu cuwa-cuwa ko ka shige masa gaba ya yi ba daidai ba a ƙi masa dokar da ta dace ka yi belinsa irin belin da 'yan siyasa suke yi wa 'yan eh, abin nan 'yan daba in sun je sun yi faɗace-faɗacen su kaga mutum ya je ya yi kisan kai ko ya yi kaza yana da wani ubangida ɗan siyasa a hana kotu ta yi hukunci a kansa to wannan kaga ceto ne amma mara kyau shine Allah ya ce man shafa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wa man shafa shafa'atan sayyi'atan ya kullahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli shay'in muqita duk wanda ya ceto mai kyau Allah ya ce za mu bashi ladan sa duk kuma wanda ya ceto mara kyau za mu dora masa alhakinsa. idan mutum ya yi kisan kai kaje ka hana a yi masa hukunci ka fito da shi to yanzu da kai da shi a wajen Allah duk masu kisan kai ne yadda zai ɗauki laifin kisan kai haka za ka ɗauka ɗari bisa ɗari idan mutum aka zalunce shi ba da haƙƙinsa ba aka danne masa haƙƙi sai ka shige masa gaba ka ƙwato masa haƙƙi to za a baka lada na wanda ya irin wannan ceto mai kyau shine ma'anan mai ya a shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wa mai ya a shafa'atan sayyi'atan ya kullahu kiblun minha to shine yake cewa Wahiyar hiya Hassana umuru an ceto mai kyau shine cikin al'amura kyawawa masu amfani almubaha wanda suke na halal tatawassatu inda man indahu hajatin nasi ka shige gaba a wajen wanda mutane suke neman wani biyan bukata a wajensa min ajali ay yaqdi halahum dan ya biya musu kala subhana Allah mai girma da buwa ya ce mai yashfa shafatan hasanatan hu, nasibun minha duk wanda ya ceto ceto mai kyau zai samu rabo lada na wannan ceto da yayi wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi salama, ya ce ishfa'u tu'jaru ku ku yi ceto za a ba ku lada mana ku yi wa mutane alfarma in dai bata saba ka'ida ba za ku samu lada wanda ne yana ta so a biya shi eh, fanshansa da sa bai da hanya kai kana da hanya ka shige masa gaba haƙƙinsa ne ya fito za a baka lada dan kwangila ne yayi kwangila bisa ka'ida kudinsa sun makale bai da halin da zai je a biya ka shige masa gaba kudinsa su fito daidai ne wani yaro ne ya yi karatu ya cancanta a ɗauke shi aiki ya ci komai da komai amma bai da hanya kai masa hanya ya samu za a baka lada an gane ko wani yaro ne yana da ƙwazon karatu ya ci credit ɗin da ake so amma bai da hanyar da zai samu admission ka wuce masa gaba ya samu admission za a baka lada wani ne yake neman sana'a bayi da ita amma a kasuwa attajirai ba sa yadda da kowa sai da hanya sai ka je kai masa garanto aka ɗauke shi aiki za a baka lada wannan shine ma'anar man yashfa shafa'atan hasanatan kullahu nasibun minha da haka manzo ya ce ishfa'u tujaru ku yi ceto ku yi wa mutane alfarma Ujaru za a baku lada Allah ya ji kangala diman Kano tijjani hashim uban alfarma ko gajeriwan gwamnati kamar yadda mutanen kano suke masa kirari muna sa ran ire-iren waɗannan abubuwa na alfarma da suka yi allah ya cece su da shi. wa ya ƙabillahu ala lisani rasulihi ma sha'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ku sani Allah yana hukunta abin da ya so akan harshen annabinsa idan Allah yana so ya isa muku da wani sako sai ya gaya wa annabi shi kuma sai ya gaya muku shikenan da ka hatta ceto cewa akwai Allah ne ya zartar kuma ya ce annabi ya faɗa shi yasa manzo Allah ya ce ishfa'u tu'jaru sannan ya ce shafa'ati yawmal qiyamati haqqun ceto na da zan yi ranar alkiyama gaskiya ne Allah ne ya masa izini bisa ga ka'idan manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi Sheikh Fauzan ya ce, Hadihi shafa'atun hasanatun, wannan ceto kenan mai kyau, wa fiha ajarun kuma in an yi akwai lada, li'anna fiha nafa'an lil muslimina domin a cikinsa akwai amfanar da musulmai fi qada'i hajatihim wajen biyan bukatunsu, wa husulihim ala matlubihim wa husuluhum ala matlubihim kuma za su kai zuwa ga abin da suke nema allazi fihi naf'ul lahum wanda a cikin sa akwai amfanin su walaysa fiha ta'addun ala ahadin kuma cikinsa babu ta'addanci ga wani au zulmun li ahadin ko zalunci ga wani an gane ko idan ku akwai ta'addanci ga wani ko zalunci ga wani to kaga ya zama ceto mara kyau kenan shi kuma wannan ba a so idan ka yi shi kuma akwai zunubi wal qismu tsani kaso na biyu na ceton dan adam shafa'atun sayyi'a shine ceto amma mummuna mara kyau wa hiya tawassudu shi ma shine shigewa gaba fi umurin muharrama amma cikin al'amura na haram kashafa'ati fi isqatil hududi kamar neman ceto dan ka kwaci wani daga doka ta aiki a kansa alhalin ya cancanci dokar ta aiki a kansa an gane ko to kaga ko da nan lauyoyi su shiga taitayinsu su ka san mutum ya cancanci a yi masa hukunci ya aikata laifin kila ma ya gaya maka cewa shi fa ya aikata laifin amma ka ce ba matsala ka yanka masa wani kuɗi ya biya ka yi shige ka yi fice a kyale shi to wallahi in kai wannan Allah ba zai kyale ka ba kuma duk lauyan da yake wannan to ya sani wallahi summa tallahi wuta balbala ke ciwa cikin sa yana yin shafa'a sayyi'a ya kullahu kiflum minha to sanne yace wa idza wajabat idza wajabat kai in dai doka hukunci ya tabbata akan mutum ya aikata laifi to haramun ne ka shige gaba ka kubutar da shi haramun ne ka shige gaba yayi fure wa hadha yadkhulu yace ce me yin haka ko zai shiga ƙarƙashin fiman la'anhun nabi wanda manzon Allah ya tsine masa sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu fi qaulihi cikin fadin sa la'anallahu man awa muhditha Allah ya tsine wa duk wanda ya kare mabarnaci ya ba shi kariya ya tsare shi ya kubutar da shi washafa'atu aidan Sheikh Fauzan yace har ila yau kuma dai ceto fi akhzi huquqil akharina akwai wanda ake yi dan a ci kudin mutane ko a ci kayan mutane wai ta'iha li ghairi mustahiqiha kuma a bayar ga wanda bai cancanta ba mutum ne ya ci kudin mutane dan damfara ne dan fuwan nan ne kuma mutane an kama shi an kai shi kotu lauya ya zo ya tsaya masa dan yayi furi ayi zaurancen banza a yi yaren banza a ƙwaci haƙƙin wani a bashi ko a sa ya yi fari to wannan ma ceto ne kuma mara kyau ƙala ta'ala man ya shafa shafa'atan atan ya kullahu kiflun minha ubangiji maɗaukakin sarki ce duk wanda ya ceto ceto mara kyau alhakin hakan yana nan a kansa amma shafa'atu inda Allah mun gama da ceton mutane ko ceton mutane ko ceto a wajen mutane iri biyu ne ko mai kyau ko mara kyau mun gama bayani a kansa to yanzu an dawo ceto a wajen Allah yace amma shafa'atu inda Allah amma shi ko ceto a wajen Allah falaisat ka shafa'ati inda al shi ba irin ceto bane a wajen abin halitta fashafa'atu indal khaliq domin shi ceto a wajen mahalicci Ayyukurimallahu ba'aba ba'da ibadihi shine Allah ne zai girmama wasu daga cikin bayi ba kai ne zaka zo ka ce Allah ba ni in ceto ba a'a ai Allah kwarjininsa da isassa ta fi ƙarfin wani ya masa magana bai ba ba wanda ya isa ya masa wannan a duniya ne kake roƙo dan tsakaninka da Allah akwai shamaki amma a lahira ga ka ga Allah baka isa kai magana ba ba wanda ya isa ya daga baki ya magana a gaban zatin Allah saboda kwarjini sai Allah ya ba da izini Yau ƙumin ruhu wal mala'ikatu sabban la kallamu. illa man azina lahu rahmanu wa qala ranar da mala'ika jibril zai tsaya a gaban zatin Allah ga annabawa ga mala'iku ga manzanni ba wanda ya isa ya daga baki ya magana a gaban Allah bai isa ba kowaye shi ubangiji ya ce wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa a ranar kowace murya ƙasa take ba abin da kake ji sai numfashi kawai amma wani ya ce ni ne ko zan iya bai isa ba yau mahun barizon la ya fa alallahi minhum shay liman mulku yau Allah zai rinka waye ya isa ba wanda ya isa ya ce na isa to da haka kaga ceto a duniya na dan adam da dan adam wani da isa za ka je wajensa don ka isa da shi wani ma ba sai ka je ba kawai waya za ka yi wani ma takarda za ka rubuta ka ce ga wani nan na turo a yi masa kaza to wannan ba shi ne irin ceton da ake wa Allah ba shi Allah ba a yi masa haka to amma da yawan mutane musamman sufaye sun nuna wa mutane kamar ceto a wajen Allah irin ceto ne a wajen mutane isa ce su shehuwa na ai sun isa in an je lahira sai abin da suke so za a yi haka ba za ka ji suna cewa in an je lahira sai abin da suke so za a yi in ma Allah ya ce za ka shiga aljanna in ba su so ba wallahi ba za a yi ba ta kala rawu ya ce gidan gwamna ne ko gidan gwamna a da ne kake jan mutum ku shiga amma yanzu ƙarya ne ba kai saka tafi kai tsaye ka je ka shiga gidan gwamna ba ga get get nan an sa sai an bincike ka waye turo ka an yi izini sai an buga waya ciki an ji tukuna kana da appointment to ballantana babbar fada fadar mamallakin masu mulki to da ka shi Allah subhanahu wata'ala ceto a wajensa ba kai ne zaka ce Allah zan yi ceto ba a ta yi ma kai kwata-kwata baka sa rai ba idan ya so ya girmama ka sai ce wane je kauta ka fito min da wane da wane da wane to kai wannan zaɓin da ya maka girmamawa ce so yake ya daɗa ɗaga darajarka an gane ko to wannan shine ceto a wajen Allah da haka shine ya ce ay azza wa jalla ba'da ibadihi shine Allah ya girmama shashin bayinsa fi ayyadu wa li ahadi almuslimina almustahiqina lil azab bi sababi kabiratin irtakabaha duna shirki shine sai Allah ya bada izini ga ɗaya daga cikin bayi ya je ya ciro wani daga cikin bayin shi ma wanda shi kuma ya aikata manyan zunubai amma ban da shirka ƙila musulmi ne mai aƙida mai imani amma ya mutu yana shan giya domin zai iya yiwa mai imani yana shan giya abin nufi yana da tauhidi amma kuma shaidan ya ruɗe shi yana shaye-shaye yana da tauhidi amma shaidan ya ruɗe shi yana zina yana da tauhidi amma shaidan ya ruɗe shi yana me yana cin riba duk wannan ba sa cin karo da tauhidi abin nufi ba sa rusa tauhidi zunubai ne zaman daban tauhidi kuma yana zamansa daban amma akwai abin da zunubi ne amma shi kuma rusa tauhidi yake ba sa haduwa waje daya ne mai bokanci duk mutumin da yake bokanci to bai da tauhidi bai da aƙida, ba musulmi bane mushriki ne ko da da wani suna ya kira bokancin ya kira shi da suna asararu jafa'i dafa'i jalabi ko ma me zai kira shi da suna boka ne ba a canja tuwo suna shi yasa ko a satin nan wani abu ya burge ni mun sha dai faɗa kuma mun sha jin malaman mu suna faɗa naga wata yarinya ma a TikTok tana faɗa ta ce wai abin mamaki ba za ka taɓa jin boka dan izala ba kuma haka mun faɗa to ai gudu ne da su sakkatara suna haɗuwa ba su haɗuwa izala da bokanci ya za su haɗu ai ƙarya ne ba za su haɗu ba ina ba ta an gani izala da duba ai ba zai yi ba ai da ka ce yana duba to ba dan izala ba ne wata wata baya ciki yawwa amma wani zunubin ba wannan ba ka iya samun dan izala yana yi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wanda suna shan giya kuma wannan bai sa an ce kafirai bane bal ma yan aljanna ne tun suna duniya mun sha gaya muku labarin Udama ibn Maz'un Udama ibn Maz'un ya je yakin Badar yana cikin wanda Allah madaukin sarki da ya musu gafara amma a zamanin Sayyidina Umar aka same shi yana shan giya Sayyidina Umar yasa aka kamo shi ya bugu yace ya kai mana haka kuma ya zamu ga haka sai ce a to me laifi na yace ba ma kada laifi yace to ai Allah yace laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima da'imu idza متقوا wa amanu wa ثم متقوا thumma ثم متقوا amanu thumma mattaqaw wa shi fahimtar sa in dai da imani don an sha giya ba laifi Umar yace kai wannan tafsirin mu taba jin sa ba a duniya da haka yanzu zami maka bulala an ka je lahira ka jawa Allah wannan ayar amma mu a duniya zani ka zani an gane ko to da ka dai idan Allah yana so ya girmama wani daga cikin bayi sai ya bashi ceto kuma ya ce ya ceto wanda ya aikata wani laifin da ya kai shi wuta amma ba shirka ba shi ya sa duk mutumin da baya shirka to zai sa rai da samun ceto amma duk mutumin da yake sa yake shirka to wallahi kada ma ya kuskura kada ma ya kuskura to yana daga cikin rudin da shaiɗan yawa da yawa daga cikin sufaye a yau ga shirka ta yi musu katutu kuma suna tutiyar ceto alwala da giya kenan ko ya sa sun yi alwala da giya a wannan ba karamar bankaura ce ba ina ma da a ce tauhidi ka rike shine sai kai tutiya da mai ceto saboda shine ginshiki shi ceton ka'idarsa sharaɗinsa dole sai da tauhidi ba yadda zai yi a yi shiga mushriki Mazala ya ce la tadkhulul janna illan nafsul mu'mina ba ran da za ta shiga aljanna wallahi sai da imani ko a kaɗa ko a raya in dai ka ga mutum a aljanna wallahi yana da imani amma wallahi matukar baka da imani ba abin da zai kai ka aljanna ba kuma haɗa hanya ba ba hanya kwata kwata shi yasa duk rigimar da za ka yi a duniya ƙida ka ta sha imanin ka ya kai in sallah ta samu matsala in dai aqida ta kai da sauki ko azumi ya samu matsala in dai aqida ta kai da sauki amma wallahi matukar aƙida ba ta kai ba billahi lazi dukkan sallaka ba za ta amfane ka ba dukkan azuminka in tun daga ranar da uwarka ta haife ka baka taba cin abinci ba kuma kai shekara ɗari azumi kake wallahi in ka mutu kana kiran wani ba Allah ba a inda ba a kiran kowa sai Allah mushriki ne kai wallahi Allah kona ka zai Allah ya gaya mana kafirai suna cika baki su sai sun shiga aljanna sai Allah ya ce wallahi ƙarya suke wuta zan sa su saboda shirka أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إذا kalla sayakfuru na bi ibadati mai kunu na alaihim didda alam tara an na arsal na shayafi na alal kafiri da ta'uzuhum azza fala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wabda wa nasuqul na ila jahannama wirda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha arrahman inda arrahmani ahada وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا bayan da za a yi kana shirka kuma ka rinka tutiyar za ka samu ceto wala ba za ka samu ba ba ku haɗa hanya ba kwata-kwata to amma abin da zai baka mamaki kafiri ga shirka ga kuma ya fi kowa cika baki shi Allah nasa ne shi shi ne ɗan gatan Allah shi shi zai shiga wuta a aljanna free of charge irin abin da muke ji daga bakin mushirkan kiristoci da kuma mushirkan sufaye mushirkan kiristoci a tambaye su a ce wanda ya yarda da yesu zai shiga aljanna ya ce ɗa da gidan ubansa mushirkan sufaye wanda ya yarda da shehu tijjani ai ko ana ha maza da mata sai ya shiga aljanna duk magana ɗaya ce fa ba wani bambanci wayancan sun ce in dai ka yarda yesu dan Allah ne to za ka shiga aljanna kamar ɗa ne da gidan ubansa akwai wanda ya sai hana shi da wanda ya faɗi wannan da wanda ya ce in dai ka yadda da ɗariƙar shehu tijjani duk abin da za ka yi ka yi sai ka shiga aljanna me bambancin su duk ɗaya ne cewa ka yadda da ɗariƙar shehu tijjani ko kana kiran wani Allah tunda a ɗariƙar ai ana kiran wani Allah bal ma shehun a wasu wajaje da yawa ya ce a kira shi in an shiga musiba hakan kiran wani Allah ne ko ba wani kiran wani Allah ne to da haka wanda yake nuna maka cewa waɗanda suke shirka abin mamaki saboda rudin shaidan a duniya sun fi kowa da tutiyar cewa za su samu ceto a lahira tare da kuma tun a duniya sun karya sharaɗin ceton me sharaɗin ceton shine tauhidi da kaɗaita Allah da kaɗaita Allah da haka fa yashfa'u indahu ash-shafi'u a wajen Allah mai ceto zai yi ceto wa za a ceta wanda bai aikata shirka ba ko da yana aikata ko wasu daga cikin manyan zunuban da ba su kai shirka ba fi ayya afuwa anhu ceton shine Allah ya yafe masa wala yu'azzibuhu ba zai cu azabtar da shi ba li'annahu mu'minun muwahhidun domin mai imani ne mai tauhidi fa yashfa'u shafi'u inda Allah jalla wa ala da haka mai ceto zai yi ceto a wajen Allah mai girma da buwaya bi ayya afuwa anhu ta yadda Allah zai yafe wa shi mai laifin da aka ceta au fi man dakhalan nara ko kuma a yi ceto ga wanda ya riga ya shiga wuta akwai mutumin da kan ya shiga wuta Allah zai ce a cece shi amma sai an riga an masa hisabi an tabbatar masa da laifinsa ya yarda to sai Allah madaukakin sarki ce a ceto shi wani je ka fito da wani kar a ci sake yasa akwai kuma wanda Allah zai bari ba zai bari a cece shi da farko ba sai ya shiga wutar ya fara shan kunar ta sannan sai Allah ya tura ce je ka fito da wani to shine au fi man da kalan nara ko kuma Allah ya sa a ceci wanda ya riga ya shiga wutan fi ma'asiyatin dan wani laifi da yake a duniya fa yashfa'u shafi'u inda Allah anan mai ceto zai yi ceto a wajen Allah fi ay ya fito wa a anhul azaba kuma a ɗauke masa ce azabar ma'ana a fito da shi kuma a jene masa azabar wahiya hiya ma sama bi shafa'ati fi ahli kabair wannan ceton shi ake kira da a shafa'atu fi ahli kabair ceto wanda za a yi wa masu aikata manyan zunubai an gane ko wanda kuma wannan duk ana yin su ne ga al'ummar annabi in an ce al'umma ana nufin ummatul ijaba waɗanda suka yadda da Allah ɗaya ne suka yadda da manzancin manzan Allah suka tsaye wa sunna amma tare da haka suka aikata laifuffuka to irin su ake wa wannan ceton ba wai mushrikai ba duk wanda cikin imaninsa da Allah akwai rawa bai ma shigo nan ba tukuna shi ba da shi ake ba an gane ko duk wanda a cikin tauhidin sa akwai matsala to fa ba da shi ake a nan ba nan ana magana ne akan ma tsantsar masu ne? tauhidi to wannan zai daɗa nuna maka musulunci shine addinin gaskiya ba addinin miƙe ƙafa ba ne da shantakewa kaga yahudawa sun ce duk wanda ya yahudanci zai shiga aljanna duk yadda ya yi nasara sun ce duk wanda ya zama nasara zai shiga aljanna duk yadda ya yi to haka Yusufa ya suke gaya wa mabiyansu ubangiji ya ce wa qalatil yahud da qalat jannata illa man kana hudan Auna nasara wa kunu hudan aw nasara tatadu to amma aqidar musulunci ba haka bace dan ka yadda Allah ɗaya ne ka yadda da manzon Allah tare da haka kuma sai yi aiki na kwarai sannan zaka shiga aljanna saboda haka kaidar take innal ladzina amanu sannan wa amilu salihat amilu salihat shine ka aikata umarni ka guje wa hanani ba kawai dan ka ce nayi imani shikenan sai ka je kai ta shuka tsiyarka ba a'a innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu qul amantu billahi thumma istaqim wannan kuma ita ce da awu sunna ba za ka taba jin ahlus sunna suna tallata aje ai tsiya ba suna tallata a raina Allah ba suna tallata kai abinda ka ga dama ba a'a wanda wannan shine koyarwa annabi manzo Allah ya ce da mu'azu dan jabal ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah ba wai tunda kai imani da ni kayi imani da Allah je kai duk abin da kaga dama na tsaya maka ba annabi bai taba gaya wa kowa haka ba har 'ya'yan da ya haifa abinda manzo Allah yake cewa Fatima salini min mali ma shi'ti fa inni la ugni anki min Allah shay'a kiyaye dokokin Allah ni bazan tsaya miki a wajen Allah ba to duk mutumin da yake nuna maka ya tsaya ma a wajen Allah je kai duk abin da ka ga dama na farko bai san Allah ba na biyu kuma yana tallata a raina Allah ba wulakancin da ya kai kai wa Allah haka ka ce ai masa komai ka tsaya zaka hana to yanzu kenan allan shi ne bawanka ba kai ne bawansa ba to allah kuma ya fi karfin ai masa haka wannan rainin Allah madaukin sarki yafi karfin sa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira da ka a da'awa sunna ne ba za ka taba jin an ce maka je kai abin da kaga dama ba amma sufaye a fakaice tun suna ba da wuridan da in kai ka zama kamar annabi kaza har aka zo wuridan da in kai ma ka gama biyan Allah yanzu kai kake bin sa ciko a sufanci akwai istighfarin da in kana yi sai kana yin manyan zunubi in ba ka bai dawowa yake mai ribas ne shi zuci na wata kwaya wai ita mai ribas ribas yake yana zuwa yana cinye lada wallahi haka suke faɗa ba sa fitowa su faɗa ne a fili saboda mu ne musu gizo sunna tana tsorata su amma in suka ɓuya da almajiransu a ɗaki suna gaya musu ba kwa ganin almajiran suna fitowa suna aikatawa inda gaske tarbiyyar arziki aka musu sa fito suna shan giya an ce ka shiga kayi tarbiya kuma ka fito kana shan giya to wannan tarbiyyar ta mece ce ta tsiya ce kayi tarbiya ka fito ka daina sallah to tarbiyyar ta mece ce ta tsiya ce kayi tarbiya ka fito ka zagi Allah wannan tarbiyyar ta mece ce ta tsiya ce Tarbiyyar arziki ce kuma su ce ƙarya ne ba su suke koyar da tarbiyyar ba mana tarbiyyar ba a ɗariƙar take ba mana su ce babu kuma su ce waɗannan da muke gani a titin ba tarbiyyar suka yi ba su da kansu suka ce sun yi tarbiya to duk tarbiyar da za ta sa ka zagi Allah muku a wajen mu tsinanniyar tarbiya ce Allah ya tsine mata duk tarbiyar da za ta sa ka daina sallah tsinanniyar tarbiya ce Allah ya tsine mata tarbiyar tsiya ce ba ta arziki bace ba ba ta arziki bace ba tarbiyar raina Allah tarbiyar raina manzan Allah tarbiyar yaɗa fasadi a duniya yara su zama tantiran mazinata tantiran yan iska masu askin dada ba sallah ba azumi mata su rinka tabarruji mace ta fito tana dukan kirji tsirara nonanta yana rawa wai wai zikiri take yi abin da ya kamata a kama ta aje ai mata a sa ta a turu a sa mata hijabi in gizo su tsatsala mata bulala amma wai sai ya dace karuwa in ta tarika sai a nada mata kambun yabo ta zama sayyada dan Allah wannan addini ne ko kuwa wannan ba addini bane ba addinin musulunci ba sai da wani addinin da ba to da ka shi ceto duk da ake yi magana a kansa ɗin nan fa ga mai aƙida ingatatta ake to wannan yake nuna maka kenan bayi dan sun zama masu aƙida ba yana nufin za su zama ma'asumai ba ba za su yi laifi ba a'a duk aƙidarka za ka iya aikata laifi kyakkyawar aƙida baya hana laifi an gane ko sai dai yana sassaita mutum ya hana shi yin babban laifin babban laifin mafi munin shine shirka shi yasa Allah da zai yabi sahabbai da zai yabi bayansa na kwarai bai ce ba sa laifi ba sai ce babban ne ba sa yi amma suna ƙanana allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam kuma yace in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atukum wa nudkhilukum mudkhalan karima sai ce lakin shafa'atu inda Allah yushtaratu laha shartan sai dai ceto a wajen Allah yana da sharuɗa guda biyu ash-shartul awwal sharaɗi na farko an takuna bi iznillahi ya zama Allah ne yayi izini fala ahada yashfa'u inda Allah illa bi iznin ba wanda ya isa ya ceto a gaban Allah sai da izinin Allah ko annabawa sai Allah ya musu izini ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi ceton da ba wanda ya isa ya duka sai shi amma zai gaya mana hadisi za mu ji shi kansa ba gaba gaɗi zai tafi ceton ba sai ya zo wajen wa Allah ya yi sujjada ya yi gaisuwa ya ce Allah da isassa da buwayarsa zai kyale ni in ci gaba da zama a sujjada lokacin da ya ga dama saboda Allah ya nuna shi ne Allah duk wanda ba shi ba bawansa ne manzan Allah sallallahu alaihi tare da shi ne mafi girman bayan Allah amma bawa ne ga Allah ba abokin tarayyar Allah ba risuna yake gaban zatin Allah ya yi kuka ya nuna ƙasƙanci a gaban ubangidansa a gaban mahalicinsa da aka yi ce Allah zai banni in yi sujjada a gabansa ya yi buris da ni tsawon lokaci ya ce a lokacin zai kimsa min kalmomin da zan yabe shi da su in masa kirari da su sannan bisa ga isa da buwaya sai ce ya muhammad sak ya muhammadu daga kanka wasal tuta roki abin da kake so zan baka tu shaffa nemi ceton da kake so zan baka kaga wannan yake nuna maka annabawa sun fi kowa sanin Allah shi sanin Allah shi shine girmama shi amma duk mutumin da kaga yana wulakanta Allah wallahi bai san shi ba bai san shi ba kwata kwata irin misalin da masu hikima suke faɗa ne wani yaro ne aka sako shi yana rarrafe zaki yana kwance yaron ne ya zo ya rinka kama kunnen zaki yana wasa da shi zaki ko kula shi bai ba wai sai matar zaki take cewa wannan yaron bai san ka ba yace zaki yace kware bai san ni ba can sai uwar yaron ta biyo yaron tana fitowa ta ga danta kusa da zaki ta wuf ta dauke shi ta gudu sai zaki ya taba matar zai ce to kin ga wanda ya san ni na da da yawan sufaye da suke cewa sun san Allah sanin gwarin Allah ne mun san wai gwari ce makociyar masallaci aka ce gwari kin san Allah ta ji musulmi suna cewa masallaci ɗakin Allah ita kuma gidanta kusa da masallaci ta ce na san shiga gida ga gida to da yawan su sanin gwarin sanin gwarin Allah suka yi a Allah amma duk mutumin da zai ce maka wai shi wata tsiya ce ya isa zai sai abin da yake so Allah zai yi anya to ko amaryarka in dai ta isa amarya ce ka ce sai abin da kake so za ta bai dai a lallaba ba fa huwa allazi ya'zanu lishafi Allah shine yake yin izini ga wanda zai ceto ayyash yashfa sannan ya ceton, amma amma min qabli ay azana, amma kafin Allah ya yi izini fala ahada ba wani ɗaya ya taqaddamu ila da zai wa Allah gaba gadi yace zai ceto babu shi ba wanda ya isa da wannan saboda kwarjinin Allah da isarsa da buwayarsa kamar yadda muka kawo ayoyi a baya ubangiji ya ce man zallazi ya shafa indahu illa bi iznihi kalmar man zallazi bi ma'ana la ahada ba wanda ya isa ya shafa ya ceto a gaban Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah cewa ba wanda ya isa kowa ya shiga har annabawa har manzanni ba wanda zai yi azarbabin cewa zai ceto a gaban zatin Allah sai da izinin wa Allah to dan Allah idan annabawa da manzanni har fiyayyen annabawa limamin manzanni yana cikin nan to shehu wani shi waye shi shi me shi a cikin kayan miya al-baqara wannan aya tana cikin suratul baqara Sheikh Fauzan ya ce wa laisa kalma khaluqi kaga kenan ceton da ake a wajen Allah ba irin na abin halitta bane allazi ya taƙaddamu nasu lish-shafa'ati indahu wanda kowa zai iya shigewa gaba ya ce yi kaza yanzu idan kana da wani matsayi mutane suka kasa zuwa wajen ka sai su tafi wajen uwarka sai su tafi wajen wani abokinka sai su fita wajen matarka kai tsaye ma babarka sai ta ce ku je an gama to shi Allah ya isa ai masa haka yasa Allah shi bai da uwa bari ka ce zaka kama kafa da ita bai da uba bari ka ce zaka kama kafa da shi bai da da bai da mata kawai ta hanya ɗaya ake zuwan masa hanya ita ce ka bi shi shine kawai ba wata hanya da zaka je wa Allah in ba wannan ba ka bi shi bahaushe ma ya ce bin Allah maganin wayo Allah amma shi Allah ba a zuwa makalkale da wani a ce zai yi dan shi a'a ka yi aiki shi ma wannan ɗin da ka makale da shi ɗin in na gasken ne shi ma aikin yake yi ulidu ullazina za'amtum min dunihi la yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwilahu أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون azabahu inna عذاب ربك كان محظورا ubangiji ya ce kulka ce da su udu'ul lazina za'amtum min dunihi ku kira waɗanda kuke ganin za su iya din ba Allah ba la yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwilahu bas isa su yaye muku cuta ba ko su kauda inta in ta doso ku sai Allah ya ce ulaiikal lazina yad'una wannan fa wanda su mushrikan suke kira suke cewa za su yi musu a madadin Allah yad'una su kansu Allah suke roƙo yarjuna rahmatahu suna sa ran samun rahamarsa waya khafuna azabahu su ma suna tsoron azabar Allah to yanzu ka je kana cewa shehuwa ne ya tsare ka daga azaba shi ma tsoronta yake shehuwa ne ya maka rahama shi ma ita yake nema kuma shi ma tasa bizar bata fito ba bare a ji an masa ko ba a yi masa ba ubangiji ya ce suna tsoron azabar mu saboda mai inna azabar rabbika kana mahdura azabar ubangijinka a bar tsoroci. ba wanda ya isa ya bugi kirji ya ji cewa ya wuce ko ya sha sayyidina umar lokacin da manzo Allah ya ce umar dan aljanna ne ba hadisi ɗaya ba fa hadisai da yawa umar yana zage dantse wajen ibada kamar yadda shi kansa annabi da inna fatahana ta sauka Allah ya tabbatar masa da an bashi tikitin aljanna nana aisha take faɗa ta ce a lokacin sai annabi ya dage da ibada sama da yadda yake a da sai da ta kai kafarsa tana kumbura tana ruwa saboda sallar dare har wata rana matarsa Aisha ta ce wai ba dan rahama da aljanna ake ibadan nan ba Allah ya ce ya baka sai annabi ya ce to na ji hakan afala akuna abdan shakura duk da hakan ba zan yi godiya ba to wannan shine sanin Allah na gaske Umar lokacin da aka ce an bashi aljanna ya dage yana ta ibada shi ma aka ce da kai da shi ba za ka sassauta ba Ya ce wallahi ko kafar dama ta shiga ba zan daina ba sai ta hagun ta shigo saboda wannan shine sanin Allah na gaske yace domin idan Allah ya bani aljanna sai na sa kafar dama ta hagu ta shigo ba shin ina da tabbas na shiga idan yace Umar koma akwai wanda isa yace Umar shigo to wannan shine sanin Allah na gaske amma wani kawai nan yana nan eh, sararin karnuka a cikin garin Kano wai har raba aljanna yake yi saboda tsabar wargi ga waɗanda fa daga bakin da ba ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya ga aljannan nan ya ga wutan nan shi ga ne fa ba jiyau ba amma duk da haka ga yadda rayuwarsa ta kasance amma sai kai kawai wani sha girgirma ka zo kai kana cewa mutane wai sai abinda suka ga dama za su shiga aljanna saboda mahaukata ne su kuma suka biye maka saboda sun fi ka hauka dan duk wanda yace ya baka aljanna ka yadda to ka fi shi hauka shi ma dai mahaukaci ne amma tasa da sauki ka san mahaukaci ne aka tura shi idan aka zo yaye mahaukata a gidan mahaukata ana yi musu jarabawa to wani mahaukaci ne aka tura shi cikin jarabawa da ake musu sai a ba su kwando a ce su je su ɗebo ruwa a famfo to daman da ka karɓa ka tafi ɗebowa sai a ce a wannan kawai da ya dawo a ɗaure shi bai warke ba to wani su mahaukata aka tura su su je ɗebo ruwa a kwando suka tafi ko suka rinka faɗa a junansu wa zai fara ɗiba wai kowa zai ɗebi ruwa a kwando to shi ɗayan da yake ya samu sauƙi ana ba shi kwandon ya ce yanzu wannan za a ɗebo ruwa aka ce ka dai ka ɗebo wani ce to da ya zo kawai ya ga mahaukata yan uwansa suna ta casuwa ya ce kai ka ga mahaukata ga shi ya warke ke <laughs> to ga duk wanda ya ce maka ya baka aljanna to wancan mahaukacin ne wanda ya dan warke amma ya taho ɗiban ruwa da kwando kai kuma da ka yadda ka shiga aljanna da maganar tasa to kai ne mahaukaci mai ɗebo ruwa a kwanda Allah ka raba mu da hauka amin da ka ceto a wajen Allah sai wata ala yana da sharadi guda biyu sharadi na farko shine Allah ya maka izini walaysa kal makhluqi alladhi yataqaddamu an-nasu lish-shafa'ati indahu ba irin ceton mutane bane da wani zai iya buga kirji ya wuce maka gaba wa illam ya'zan ko da ko wanda zai yi ceton bai so ba domin wani abin mahaifiyarka za ta iya ta sa ka yi kuma ba kana so ba wani wanda ya fi ka matsayi zai iya tirsasa ka kai ba dan kana so ba ceto ne kuma an fi karfin ka baka da yadda ka iya to shi Allah ba irin wannan ceton ake masa ba fallahu jalla wa ala shi Allah mai girma da buwaya la yashfa'u ahadun indahu illa bi izni ba wanda ya isa ya nemi ceto sai in Allah ne ya ce zo kai ceto to wannan sharadi na farko kenan ash thani sharadi na biyu ayyakuna yakuna al min ahli tauhidi dole ne wanda za a ceta sai ya zama mai tauhidi ne ma'ana wanda za a cetan ba zai yi yana shirka ba domin inda shirki za a cece shi to za mu ji a nan gaba da manzon Allah ya ceci Abu ɗalib ya fitar da shi daga wuta amma me ya hana annabi ba zai iya ceton Abu ɗalib ba saboda Abu ɗalib yana da alaƙaƙan da ba a ceton me ita ita ce me shirka da annabi Nuhu ya ceci ɗansa Kan'an me yasa nuhu ba zai iya ceton ɗansa ba saboda ɗan yana da matsalar shirka ita kuma matsalar shirka Allah ya ba baya yafe ta inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da nuhu da ludu sun ceci matansu amma saboda suna shirka Allah ba zai bari a cece su ba duk da matsayin waɗanda za su iya ceton nasu a wajen Allah amma matsayin ba zai iya ceton ba saboda akwai alaƙaƙai shine shirka ina fata an gane to da ka sharaɗin na biyu duk wanda za a ce ta sai ya zama yana da kyakkyawan tauhidi garanti gangariya wa ahlil imani kuma sai ya zama cikin masu imani mimman yardallahu anhum wanda Allah ya yarje musu qaulahum wa amalahum maganganun su da ayyukan su sai Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su ceta ba sai wanda Allah ya yarda da shi to shi ku Allah baya yarda sai da mai tauhidi ay radiyallahu qawluhu wa amalahu Allah ya yarda da maganganunsa da ayyukansa domin sun dace da shari'a waja ash-shartani Sheikh Fauzan yace waɗannan sharuɗan guda biyu na ceto sun zo fi qawlihi ta'ala cikin faɗin Allah illa min ba'di ayya azana Allah kaga izini ya zo ko liman yasha wa yarda kuma rida ta zo ma'ana sai an so kai ceto kuma sai an yadda da wanda zaka ceta to sannan ceto yakan kama wannan aya tana cikin suratul najmi ai ayya azana Allah hadha ash awwal kalmar an yi azana Allah wannan sharadi na farko kenan wa yarda kalmar yarda kuma hadha sharɗun sani wannan kuma shine sharadi na biyu amma al-kafiru shi kwa kafiri fa innahu la tanfa'uhu shafa'a shi ce to ba zai amfane shi ba ko mun kusancin da yake da shi ga wani babba duk kusancinka da annabi ko kai ka haife shi ko shi ya haife ka ko matarsa ce ke in dai kina da shirka annabin ba zai iya ceton ki ba ba wai dan annabin bai isa ba bai da matsayin ba amma saboda sharaɗin bai cika ba an gane ko duk tsarkin ruwan alwala in kai alwala da shi sallah ba za ta yi ba sai in ba ka da najasa ba wai ruwan ne bai da tsarki ba najasa tsuliyarka ce ta hana a karɓi sallarka da haka matsalar ba a ruwan ba ce dan kada wani ana faɗa wani ce kaga sun ce annabi bai da matsayi ƙarya kake manzo Allah yana da matsayi amma a ka'idar Allah matsayin mai matsayi baya karya sharadi idan Allah ya ginda ya sharadi to kowa bi yake yi duk matsayin mai matsayi ba zai karya wa Allah sharadi ba Allah cikin sharaɗinsa na a shiga aljanna sai da imani ko ba haka ba shi yasa duk annabawa su suka fara imani ba za a ce dan suna da matsayi to shikenan su za su shiga aljanna ko ba imani ba a'a dole su ma sai sun cika wannan sharaɗin na imani cika sharaɗin ba yana nufin ba su da mai matsayi ba amma ka'idar Allah in ya gindaya ta ba a karyata ba a karyata, to wannan shine ka'idar da haka ubangiji ya faɗa game da kafirai fama tanfa'uhum shafa'atu na ceton masu ceto ba zai amfane su ba suwaye masu ceto annabawa da mala'iku da manzanni duk in za su taru su fitar da kafiri ɗaya daga wuta Allah ba zai karɓa ba ba zai yadda ba saboda bai cika sharaɗin shiga aljanna ba sharaɗin shiga aljanna dole sai da imani ko annabi ne haife ka in ba wannan sharaɗin wallahi ba za ka shiga aljanna ba ko kai ka haifi annabi in baka cika wannan sharaɗin ba wallahi ba za ka shiga aljanna ba ko matar annabi ce ke in baki cika wannan sharaɗin ba wallahi ba za ki shiga aljanna ba to ina kuma ga wanda ba wannan ba kawai kana nan eh, afirka ta yamma tukururinka wani baki dan uwanka ya zo ya raina maka hankali ya ce kawai da ka gan shi kai dan aljanna ne larabawa ƙuraishawa sun ga annabi ba su yi imani ba ba su shiga aljanna ba sai kawai baki ya ga baki ya shiga da shi aljanna shehu ibrahim fa yace wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatu tijani duk wanda yake so na duk wanda ya taba gani na kawai aljanna zai shiga to abu lahab ya ga annabi bai shiga aljanna ba shi ma fa bai ce wai ai imani ba to kaga kenan ganin shehu ibrahim ya fi ganin annabi da kafirai sun ga annabi ba su ga aljanna ba kai akwai wanda suka so shi so na ɗabi'a ba su shiga aljanna ba saboda me dole akwai sharɗi shine imani kai wani rainin wayan ma wanda ya fi wannan ba wai ka ga shehu ba fa yanzu kawai da za ka ɗaga littattafan nan nasa masu da za a kawo maka bugun littafinsa sa na hannun ka gani kai ɗan aljanna ne ya ce wa inna khututi Lilanami sa'adatun falam yashqa yawman marra ani wa khatiya yace wai wa inna khututi rubutun hannuna inji shehu ibrahim Lilanami sa'adatun arziki ne ga mutane falam yashqa yawman ba wanda zai shiga wuta daidai da rana daya marra ani wa khatiya wanda ya ganni ko ya ga na. kuma ya ce wa ma qultu qawli duna idhin wa innani ni, aktumu sirran la yubahu li wai wa makunto kauli duna iznin wai duk wannan shaci fadin da ya fada wai annabi ne yace ya fada ba kuma aya ba hadisi yace wa innani kuma ma kai duk da haka ni la'aktu mu sirran ina boye ma wasu asiran la yubahu li ghairiha in ba ni ba manya dan Allah wannan ba zai sa waɗannan yaran yan hakika su ta abin da suka ga dama ba a ce kawai ka ga rubutun shehu kai dan aljanna ne dan me ake sallah dan aljanna to kai an baka me za ka yi sallah wallahi ko ni yau inda da garanti Allah zai turo ya ce na zama dan aljanna ba za ku sake gani na a masallacin nan ba karatun nan zai dai ku karasa kayan ku to amma su suka rudu aka rude su shehu ya ce ya lamunce musu shikenan suka yadda ya lamunce musu shi yasa yau zaka ga motar da shehu ya shiga fa in an je shafa jikinta ake sayyada mota wani john ne fa ya yi ta amma ta zama sai da saboda shehu ya shiga an ce akwai wani tsoho a kofar ɗakin shehu yana nan da durzunzun gashi ya ƙi aski wai kun san me yasa wai saboda shehu ne ya taɓa gashin da aka shi ba zai aske gashin da shehu ya taɓa ba kwanan nan na gani fa wani babban malami a ƙasar nan fa ana cuciyar wai malami ne har limami ne wai ya tafi ingila asibitin da shehu ya yi jinya har ana ɗauko wata wai ga asibitin da shehu ya yi jinya asibitin su john ne fa yanzu asibitin saboda shehu ya ji asibitin ma ya zama na musamman to ko dai ka ko ka so mu mu a waye muke mu mun san asibitin nan na su Christopher ne na su John ne Bahaushe kuma ya ce ba a canja tuwo suna tuwo yana nan a tuwansa dan Allah in ban da rudin kwakwalwa me bambancin asibitin da shehu ya je da asibitin da kaje duk ɗaya ne sunansa asibitin kawai saboda shehu ya je asibitin shi gani asibitin ya zama na musamman da wata aya da wani hadisi kawai don dai a rudi mutane a haukatar da su a ɗauki hankalin mutane daga abu mai mahimmanci na sarin farillan sallah farillan alala a koma bin wasu karamomi na gaibu na ƙarya na jabu na rashin tabbas Allah ya sa mu gane Allah ka shirya al'umman mu Allah ka ganar da mu ba yadda za a yi ka zama wayayye matukar kayi nisa da karanta Qur'ani da sunna ka koma karanta labarai da mafarkai da tatsuniyoyi wala ba yadda za a yi ka zama wayayye la a duniya wala a lahira duk waye da kake takama da ita a duniya in dai zaka bi tatsuniyoyin nan to sai kaga ba gidaje ne kai in ba haka ba mutum har ya kai matsayin ana ce da shi profesa amma wai ya tafi wata uwa duniya turai asibitin arna inda shi kansa shehun larura ce shigar kato ban daki dukkan ban daki da duk adan da aka yi ban daki in kaga mutum a cikin sa me ya kai shi larura ce Me hankali ya je shimfiɗa gado a ban daki ko da da AC a ban dakin ai kai masa dariya gidan larura asibiti fa gidan larura ce shehun larura ce ta kai shi amma kai yanzu ka tafi ka rudi jahilai ai kai ga kama ka zo ingila asibitin da aka haifi da shehu ya jinya to sai me dan shehu ya jinya larura ce ta kai shi shiga ban daki ce ko ba haka ba larura ce kuma dai wanda suka lallaba suka tattaba shi nan suka yi masa allurai kiristoci ne to su masu zama waliyai mana haka ne in haka su kara masa ba ta fita shehu domin su shehu ya je nema wajen su in haka ne ko ba haka ba ha kai kana ta neman shehu ya baka magani shi kuma ya tafi kiristofa ya ma allura <laughs> da ka dai ya yan uwa mu sani ceto yana da sharuɗa guda biyu a wajen Allah Ya yi izini ga mai ceto ya yadda da wanda za a ceta to da haka shi yasa kafuri ba zai taɓa samun ceto ba domin me domin Allah ba zai yadda a cece shi ba dan bai cika sharaɗi ba sharaɗin shine imani tauhidi aqida ta gaskiya da haka shine Sheikh Fauzan ce ammal kafiru shi kwa kafiri fa innahu la tanfa'uhu shafa'a ceto ba zai amfane shi ba saboda me ba wai dan mu muka faɗa ba Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai amfani kafirai ba aya suratul muddathir aya ta 48 Malam lil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta azzalimai shine mushrikai a gare su a lahira babu min hanimin wani masoyi da zai amfana musu soyayyarsa za ta yi masa amfani wala shafi'in ko wani mace ci yutsa da in ya faɗi magana za a saurara Allah ya ce ba su da shi wannan aya tana cikin suratul ghafir aya ta 18 fashafa'atu fil qur'ani dan haka ceto kamar yadda yazo a qur'ani ni iri biyu ne shafa'atun manfiya akwai ceton da Allah ya kore wa hiya allati intafat shurut intafat shurutuha ita ce wacce duk sharuɗan ceto suka karye basu cika ba wa shafa'atun musbata da kuma ceto tabbatacce wa hiya allati tahaqqaqat shurutuha ita ce wacce ta suka tabbata daka in in ji Allah ya ce ba ceto yana nufin wanda sharuɗansa ba su cika ba in kuma ya ce da ceto yana nufin wanda sharuɗansa suka cika menene sharuɗan guda biyun nan Allah ya izini kuma ya yadda ya izini da mai ceto sannan ya yadda da wanda za a ceta Sheikh Fauzan ya ce falkafiru don dan haka dai kafuri la tanfa'uhu shafa'a ceto ba zai amfane shi ba law shufi'a fihi ko law shafa'a fihi ahlu samawati wa ahlul ardi inda duk halitta sama da ƙasa za su ceci kafuri Allah ba zai karba ba ma qabila Allah fihi shafa'atuhum Allah ba zai karbi ceton su ba game da shi li'annahu mushrikun kafirun billah domin mai shirka ne ya kafircewa Allah la yarda Allah qawluhu wala amalahu Allah bai yarda da aikin sa ba ko maganar sa illa ma jaa fi shafa'atin nabi fi ammihi abi talib ceton da za a yi wa kafiri ɗaya ne wanda ya zo game da annabi zai ceci baffansa Abu Talib shi ma kuma kamar yadda zamu ji ba ceto bane ne ya fitar da shi daga wuta na sauƙaƙa masa azaba ne kuma manzo Allah ne kadai Allah ya yadda zai iya wannan irin ceton na kana cikin wuta tsumu tsumu ya ce a ɗan fito da kai waje kuma shi ma babbansa Abu ɗalib zai wannan Kaɗai in kana shirka ina fata an gane da ka fahiya shafa'atun hasa da haka ceto ne keɓantacce manzo Allah kadai zai yi shi wa aidan laysat shafa'atun min ajali khurujihi minan nari kuma duk da hakan ba ceto bane na a fitar da shi daga wuta gaba daya inna ma hiya shafa'atun min ajali takfifil azabi azabi an hadha rajul kawai ceto ne na a sauƙaƙa masa azaba shi wannan mutumi ana nufin Abu Talib lima hasala minhu min muwaza miwazatin nabi saboda abin da ya yi na nuna goyon bayan annabi da hana a cutar da shi daga wajen kafirai amma duk da haka kuma shi bai karɓi saƙon annabin ba wa himayatihi lahu da kariyar da ya ta bawa annabi na kar a cutar da shi tare da kuma bai karɓi saƙonsa ba alaihi salatu wasalam amincin Allah ya ƙara tabbata ga manzon annabi da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam